gwamnatin jiha da kuma jami'an tsaro an yi nazari a kan halin tsaro a jihar kaduna kuma yau akwai gungun mutane wadda suka shiga a wani guri wadda aka ajiye kayayyaki gabanin rabawa mutane babban matsayi ya tsallako ya shigo makarantar kwana na queen amina da ke nan kaduna inda ma har wayannan mutane suka shigo harabar a makarantan har wani kuma akwai wasu cibiyoyi ko kuma masana'antu wadda aka shigo nan aka barnata aka yi satar kayan wayannan masana'antu nan take jami'an tsaro aka baiwa gwamnati a shawara da a kakaba doka hana fita har na awa 24 a kananan hukumomin nan na Kaduna ta Kudu da kuma Cukun. To yanzu yanzu kuma an sake la'akari an yi nazari akan harkar tsaro an ba da umarnin cewa wannan dokan na babu shiga babu fita babu zirga-zirga na awa 24 an sashi a cikin jiha din ma baki daya kananan hukumomi guda a 23. To a wani dalili ne misali aka faɗaɗa dokar akwai um, barazanar tsaro ne a sauran wasu sassa? ai duk wani abu wadda jami'an tsaro da gwamnati ke akwai hikima a ciki kuma akwai bayanai na sirri akwai wasu abubuwa wadda jami'an tsaro suka tsinkaya to wannan shi shine zama sanadiyar wannan fadada wannan dokar domin ta kunshi jihar kaduna a kananan hukumomin nan guda 23 da kuma mazabu 255 daga wani lokaci wannan doka za ta fara aiki ta fara aiki nan take sai in masha Allah akwai wani sako da kake da shi daga ƙarshe misali ga musamman matasa to yana da kyau a bi doka da oda ba daidai ba ne a barnata dukiyoyin mutane ba daidai ba ne a shiga wurare ana wasu dabi'o'i wadda ba daidai ba ne yana da kyau a yi la'akari kuma duk wanda aka sama da wannan abun shari'a za a yi ba za a yi kasa a gwiwa ba yanzu ɗin ma akwai wasu wadda suka shigo hannu wadda aka iske su da kayayyakin mutane hakanan kayan daki hakanan wadda aka ake zargin sun ɗauka a hakanan.